national mosque kaɗai ne babban masallaci a najeriya duk musulmi da saɓaninsu da kowa kowa yana jin cewa yana da alaka da wannan masallacin haka ne to illar da ke ciki idan yanzu aka zo aka fara taɓa masallacin da sunan za a biya compensation za a buɗawa to duk kuma wani masallaci da ke abuja shine mafi sauƙi wajen taɓawa na san waɗanda suke mabiya ne na social media jiya an ga akwai jita-jita da ta ta yawo a wasu kafofin sadarwa na magana cewa ministan Abuja zai rusa masallacin Abuja na san kun gani ko to wasu sun ta tuntuban musu ji cewa ya gaskiyar magana take to binciken da muka yi ba magana ba ce ta zai ruse masallaci akwai wani bangare ne wanda yake da alaka da cewa za a buɗe hanya da ya nemi cewa zai biya compensation sannan za a buɗe hanyar amma ba zai yi ba a buɗe hanyar sai an taɓa masallacin sannan za a buɗe hanyar wannan shi ne eh? haraba ne ko harabar masallacin wannan shi ne so abinda muke cewa abubuwa ne kamar haka abu na farko shin akwai tsananin buƙatuwa da matsuwa ne wanda yakan kai zuwa ga salwantar rayukan mutane a yankin saboda cinkoson hanya da zai kai dole sai an taɓa ɗakin Allah wajen iswandin ɗin masallaci? iswandin eh, ɗin hanya? kuna gani mun yarda cewa idan akwai bukata wacce ta zama masa wacce take da alaƙa da rayuwar mutane misali a ce guri ne da ana wucewa da marasa lafiya ko wani abu makamancin wannan yanayin cinkoso ya sa har ana iya rasa rayuka sai bukata ta taso sai gwamnati ta ce za ta yi haka kaga yanzu abu ne da yake da alaka da rayuwa ta masalihu na rayuwar mutane ko so shin bukatar da za ta sa a ce za a taɓa harabar masallacin don a sifindin ɗin hanya wannan bukatar ce yanzu idan ba wannan buƙatar yanzu ita ce za ta sa a yi ya kai duk shugabannin da suka gabata ba wanda yi tunanin ya kamata ya taɓa harabar masallaci don faɗaɗa hanyar sai wannan ni shawarar da nake ba shugabannin wanda Allah ya ɗora mu amanar su yi tunani tunanin da ya kamata su yi national mosque kaɗai ne babban masallaci a Najeriya duk musulmi da saɓaninsu da kowa kowa yana jin cewa yana da alaƙa da wannan masallacin haka ne to illar da ke ciki idan yanzu aka zo aka fara taɓa masallacin da sunan za a biya compensation za a buɗawa to duk kuma wani masallaci da ke abuda shine mafi sauki wajen taɓawa ɗaya kenan sannan idan an ce za a biya compensation misali kuna cikin gari sai aka ɗauke ku daga cikin gari aka mayar da ku wajen gari gaba aka ci ko baya aka ci so ina so shugabanninmu da Allah ya ɗora musu nauyi kan lamarin wannan masallacin ba magana ba ce ta wai su yadda kawai an aminta a zo a ce a yi ɗin hanya da sunan su yi tunanin aƙibar yadda abin zai zama kun akwai maganganu da yawa mukan faɗa wani ya rena shekarunmu wani ya rena kaza amma in an tafi maganar da muka faɗa sai an ga in ba a yarda da ita ba kuma ta faru so wannan maganar da muke faɗa yanzu shugabanni su tsaya su yi tunani wannan masallacin shine masallaci lamba ta ɗaya Abuja a Najeriya idan ya zamanto yana da sauƙi a taɓa masallacin nan yanzu da sunan za a faɗaɗa hanya to nan gaba duk wani masallaci da ake so a kai shi ƙasa Abuja wallahi ana iya kirkira cewa to shi ma akwai wani abu da ake so wani abu ya biyo ta kan shi za a faɗaɗa shi in ka yi magana sai a ce to a ah, ai national news ma da aka zo shi ma da yake akwai kaza ai an yi me ai an yi kaza kuma da wannan in ba sa'a ba masallaci da yawa da ke cikin gari wala sai an raba su daga cikin gari an ɗauke su an tura su bayan gari a ba a hankali muna ba shugabanninmu shawara ba magana ba ce ta me zai bayar yanzu a matsayin compensation ba magana ba ce ta ina za a bayar magana ce ta su duba su gani suna da masallatai da yawa a abuja me aƙibar abin me abin zai haifar wannan shine mu shawar